وصحبه ومن اقتفى أثرهم إلى مدين وسبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي بعدك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أهلا وسهلا ومرحبا بحضراتكم جميعا دمتم وطاب سعيكم وبيشاكم وتبوأتم من الجنة منزلا الله نسأل أن يجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما إنه ولي ذلك والقادر عليه ‘yan'uwa masu girma manyan malamai sun riga mu gidan gaskiya a ƙasar nan manyan masu kuɗi sun riga mu gidan gaskiya manyan masu mulki sun tafi wane ne ya saura wannan haduwa da muke gani da waɗannan kusa ko masu tarin albarka kusan mu ce lalle daura ta yi kawo babba albishirinmu a karo na farko da waɗannan manyan kusaku waɗanda muka daɗe muna dafin sauraron zuwansu Allah muke wa godiya da ya nuna mana wannan rana ya albarkace mu da abin da za mu ji daga bakunan waɗannan manyan bayan Allah. ‘Yan uwa yau muna ashirin da tara ga watan Al-Muharram hijira annabi sallallahu alaihi wasallam dubu ɗaya da ɗari hudu da arba'in da bakwai daga birnin Makka zuwa Madina. Wanda ya daidai da ashirin da biyar ga watan bakwai shekara ta dubu biyu da ashirin da ainihin wato shida da biyar ko da shida da biyar miladiya mun haɗu a wannan masallaci na markazin guda karkashin masallacin markazin guda da ke wannan unguwa ko gari na dauraci ra katsina state tare da waɗannan manya-manyan shehuna gima-giman capacitated professor da kuma ainihin wato capacitated alkali da yake a kusa da shi lalle wannan haɗuwa mai albarka ce kwarai da gaske ku yi haƙuri sanarwar ta zo a gure mun yi ƙoƙari mu ribaci wannan ziyara ne ba za mu manta da babban rashi da aka yi wannan ƙasa ga baki ɗaya ba na marigayi tsohon shugaban ƙasa muhammad buhari ubangiji allah muke roƙo da ya ji kansa ya yi masa rahama ya kai haske kabarinsa Allahumma ja'al qabrahu rawdatan min riyadil janna warhamna ba'da Allah ka gafarta masa kurakuransa Allah ka rahamshe shi Allah ka gafarta mana ga baki daya malam yayi takannat ta Bauchi ta Kano ta Katsina ta Daura a yanzu ba dan komai ba domin ya kai sakon ta'aziyya ga iyalan marigayi shugaban kasa Allah ya masa rahama mu kuma muka ga a ah, bari mu cara mu dafe dan mu dafe wannan ta sa muka gama haɗa wannan zama wannan markazi na markazin guda karkashin jagorancin babban shehin malami waliyin Allah da izinin Allah malam Hassan Yusuf Allah madaukakin sarki ya kara masa girma jiran da muka yi ta yi na so a ce malam ne zai buɗe baki da wannan majalisi to amma ganin lokaci yana ja muna dabban zuwa malam ya mana khitamuhu ko kuma khatimuhu miskun da izinin Allah kada na ja ku da nisa wanda zai fare mana tattaunawa ta farko ko kuma ina marabta dukkanin waɗanda suka halarci wannan guri a min abuwa ba zan protocol ɗin suna daidai da daidai ba duba da yanayi da lokaci amma a dama da ni da izinin Allah wanda zai fara mana wannan tattaunawa ba bako ba ne ba bako ba ne a garin daula sananne ne al-ma'arufu la yu'arraf wanda aka sani baya bukatar a ce sai an ce kaza da kaza da kaza a kansa wataƙila kokarin cewa kaza da kaza sai mu koye wani abin da ya kamata ban ya waje ba a sani al-ustadu al-professor mansur isa yalwa wannan shine sunansa malam kirriji ne na jami'a islamiyya wannan jami'a ka'batul ilmi wal aqida wal hadisi, wal tafsir duk abin da ka faɗa ba kai banji a kanta ba to malam daga wannan jami'a ya kokoko ya shawo Allah ya shayar da mu daga iliminsa malam bai tsaya nan ba ya yi masarin digiri nasa da kuma phd nasa a islamic university da take malaysia malam ya zo ya ci gaba da gugwar maya a uk har ya samu digirin digirgir ɗan ƙurewar ɗan boko malam ya zama wani tsantsan professor a faculty of law da yake a uk a nigeria malam baya bukatar ka ce masa shi ɗan imamun ne shi ɗan khatibun ne shi ɗan mufassir ne shi ɗan faƙihi ne shi ɗan ka faɗi duk abin da kalmar da harshen ka ya tike daga ƙarshe ne kowanne ka karɓo ka ce mai capacitated appeal ɗinsa to malam na san yana ta harara ta baya son wannan abu to amma haka za ka yi haƙuri malam ka san yan daura akwai karamci a'a musamman ba ya sha fura to ku mutum da izinin Allah malam yana da mata barkatai ba zan faɗi adadin su ba kuma kun ga malam babban ɗan kasuwa ne gila wannan zakka ta farko ma da fara jin tafar farko Allah ya saka da alkhairi malam malam yana da minti talatin da biyar zai tunatar da mu akan muhasabatun damsi. yan uwa kamar yadda na faɗa manya suna mutuwa ƙanana suna mutuwa kowa yana mutuwa kada ka damu da mutuwar wane damu da mutuwarka su ta su ta kare ni da kai ya za ta kare hasibu an kun qabla an hasar wannan shine maudu'in da malam sai tattauna cikin minti talatin da biyar malam Allah ya hankar kirjinka Allah ya daidaita da harshen ka cikin faɗin daidai ya kuskurantar da shi cikin faɗin kuskure innahu waliyyu zalik wal qadiru alayhi falyatafaddal mashkuran ma'juran

الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد الأمين وعلى آله وأصحابه والتابعين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين bayan haka yan uwana musulmi a wannan masallaci markazul huda da ke nan birnin daura ina wana gaisuwa ta addinin musulunci assalamu alaikum wa rahmatullahi wa baraka muna godiya da Allah madaukakin sarki da ya ba mu damar haɗuwa da ku bayan wannan wuni mai albarka na juma'a yau talatin daidai ga watan al-muharram shekara 1447 ta hijirar ma'aikin Allah annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam muna godiya ga Allah maɗaukacin sarki da wannan ni'ima lahu alhamdu fil ula wal akhirah wa lahu alhamdu fis samawati wal ardi wa ashiyan wa hina bokina shir ko abinda zan ce akan wannan takadimi naka shine Allah ya maka duk abin da ka faɗa da dama-dama ban da kalma ɗaya daga kai adalci ba ka ara mun kalmar ka ka tsora mun ka ce mun capacitated ni ba wani ne capacity a irin ka ba Allah ya albarka ya ɗan uwana ba lokaci mai yawa muke da shi na tattaunawa ba sai dai muhimmancin abinda za mu yi wa juna faɗakarwa da shi malam ya ce mu yi magana a akan muhasabatu su. wato yi wa kai hisabi tun kafin kai lokacin da za a yi maka hisabi ka auna kanka ka yi wa kanka bincike na keke da keke sai ka ga za ka ci jarabawar inda kai wani ne kai kuma kai ne mai yin jarabawa shin za ka ba shi pass ko ko za ka ba shi fail ko kuma za ka ba shi average a ƙarƙashin wannan tunda malamai da za su yi magana akan wannan take ko matashiya ba ni kaɗai ba ne kowa zai ɗauki ɗan ɓangaren da ya ba zai iya magana a ciki wani kuma sai ya cika zan yi magana ne akan wani bangare guda ɗaya na muhasabatun nafs wanda ke da taken alheri danko ma'anar wannan shi ne dukkanmu muna son alheri muna son kalmar kuma muna so a yi mana ita sannan muna son abin da ke kunshe da alheri ya same mu to shi yadda muke son alheri shi shi ma alheri yana son mu shi alheri baya son kowa sai ma'abocinsa to shi kai ma'abocin alheri ne kuma ka cancanci alheri ya same ka sannan ka cancanci amsa sunan mai alheri hakika dai alheri dan ku baya faduwa ƙasa banza idan ka yi alheri za ka ga alheri idan kuma ka yi kishiyar alheri to abin da kai shi za ka gani tushen wannan matashiya na cewa mu aikata alkhairi shine faɗin Allah maɗaukakin sarki يا أيها الذين آمنوا اركعوا واسجدوا نعم نعم Allah madaukakin sarki ya ce a rubu billahi mina shaitanin rajim ya ayyuhal ladina wa'budu rabbakum wa'alu khaira la'allakum tuflihun ya waɗanda suka yi imani ku yi hukuku ku yi sujada ku bauta wa ubangijinku kuma ku aikata alheri saboda ku samu rabo Allah ya nuna mana a cikin wannan aya ba a samu rabo sai ta hanyoyi guda uku hanya ta farko ita ce bauta tukuru ga ubangiji hanya ta biyu ita ce wannan bautar ta gaskatu a wajen aiki da gaba ta hanyar sallah ita ce mafi girman ibada da za ta amsa sunan bauta sannan hanya ta uku ita ce ka aikata alheri aikata alheri kowa daga cikinmu akwai gwargwadon haƙƙi na alheri a tattare da shi sawa'un ya sauke ya cike gurbin ko kuma ya bar gurbin a matsayin wofi bai cike shi ba wannan duniyar tamu kowa daga cikinmu shi yake rubuta tarihin kansa kafin wani daga baya zai karanta tarihinsa abin da kake aikatawa da gaɓoɓinka ko kake furtawa da harshenka shine abin da ke rubuta tarihinka shin idan ka zo aiki alheri kake aikatawa don haka shi zai cika kundin tarihinka ko ko shari'i kake aikatawa sai ya zama waɗanda za su ambace ka a bayanka ko a idonka ko ba a kan idonka ba za su faɗi alherin ne saboda shi ka aikata ko shi ka gina a lokacin da ka zo zantuttuka na harshenka shin alheri kake furtawa ta yadda alherin ne za a faɗa idan ana kwaikwayon abin da harshenka ya faɗa ko kuma kishiyar haka tarihi baya karya, sai dai mai faɗar tarihi ya yi ƙarya amma tarihi yana maimaita kansa ne bisa gaskiyar mai ya faru ba a iya canza tarihi ana iya canza gobe sai gobe ta zama ba irin yadda yau take ba amma ba a iya canza jiya tarihi jiya ne an riga an yi ya wuce duk abin da ya wuce baya dawowa wannan rayuwar ta ka ɗaya za ka yi a cikinta ne za ka iya yin alheri a cikinta ne za ka iya yin shari'a kuma iyaka abin da ka aikata ko alheri ko sharri shine abin da zaka gani faman ya'mal mithqala dharratin khairan yara wanda alheri ne ya aikata to alheri zai gani wa man ya'mal mithqala dharratin sharra yara wanda ya aikata sharri shi ma sharri zai gani Allah madaukakin sarki mai adalci ne baya sakanta alheri da sharri kamar yadda kuma baya sakanta sharri da alheri idan Allah ya sakanta alheri da sharri zalunci ne Allah kuma baya zalunci idan Allah ya sakanta sharri da alheri ɗauko haƙƙin wani ne a inda ba a ajiye shi a inda bai dace ba Allah kuma baya yin ba daidai ba la ya rabbi wa la yansa duk abin da kai shi zaka gani waɗanda duka ji ana ambatansu su da alheri saboda sun bi wannan shawarar ne tun a da sai suka yi alheri sai alherin bai goge ba sun yi shi ya wuce amma tarihinsa bai wuce ba waɗanda kuma ake ambatan su da sharri sharri suka yi kuma su ma sun fara ne daga rana ɗaya sai suka ji daɗin sharrin zayyana lahu ash-shaytanu a'malahu sai suka ɗauka sharri da daɗi sai suka yi gobe ma har ya taru a cikin rayuwarsu sai ya zama babban abin kwatancen rayuwarsu shine a tuna sharrin ba wani mutum a duniya da ya yi sharri kadai babu alheri ko ɗaya babu wani mutum da ya alheri kadai ba sharri ko ɗaya ana neman wanne filin jaye ne a rayuwarka duk wanda ka ji ana ta cewa ya yi rayuwar sharri akwai alherinsa amma sharrin idan ya yawa sai rufe alheri haka wanda ka ji ana ce ya yi alheri ai ta yiwu akwai kurakurai akwai gazawa ta ɗan adam amma ba a ambatonsa a gane sai dai a faɗi alheri idan za ka yi wa kanka hisabi a yanzu alherin ka ne ya fi yawa ta yadda shi ne galibi abin da za mu tuna idan ka mutu ko kuma idan baka tare da mu ko kuma sharrinka ne ya fi yawa kowa yana iya yi wa kansa wannan hisabin alheri dai asalinsa alheri ne baya canza suna kuma baya canza ma'ana kowa yana son ka shi yasa yawan girmanka da ka yawan yadda za a nasabta maka alheri idan kai ma abocin sani ubangijinmu maɗaukacin sarki shine tushen alheri Shi ne wanda babu sharri a hannunsa duk abin da yi alheri ne qul allahumma malikal mulk tu'ti mulka man tasha wa tanzi'u al mulka mimman tasha wa tu'izzu man tasha wa tudhillu man tasha bi yadika al khair innaka ala kulli shay'in qadir kai ne mai alheri a hannunka kai ne mai aikata abin da kake so don za ka iya komi idan kana son yin sa a cikin aikinka akwai bayarwa a cikin aikinka akwai hanawa tu'til mulka man tasha wa tanzibul mulka mimman tasha a cikin aikinka akwai ɗaukaka waɗansu a cikin aikinka akwai ƙasƙantar da waɗansu waɗanda suka samu ɗaukaka za su ce sun samu alheri waɗanda suka samu ƙasƙanci za su ce sun samu sharri amma wannan sharrin yana komawa gare su ne kai ka ba komai a hannunka sai alheri ne biye dikan kai ko biyadihil kai manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama yana yabo ga Allah yana masa kirari yace da shi wal kaidu kullu fi yadai wa sharru laysa ilayk kai ne wanda dukkan alheri yana komawa ga hannunka idan ka bude hannunka ba abin da ke fita sai alheri idan za ka faɗa ka faɗi alheri idan za ka shiryar da alheri idan za ka tsora mutane ka tsora su akan alheri kai baka shari. haka Allah ya tsora annabawa su ma akan alheri Allah ya musu umarni akan su yi alheri kamar yadda mu ma mabiyansu ya mana umarni mu aikata alheri gwargwadon yadda ka aikata alheri gwargwadon yadda kake kan tafarkin Allah saboda Allah shine biye da hilkai annabawan Allah annabawa ne na alheri wa wahabna lahu ishaqa wa yaquba nafilatan wa kullan ja'alna salihin wa ja'alnahum a'immatan yahduna bi amrina wa auhayna ilaihim filar khairat mun yi wahayi gare su su annabawa akan su rika aikata alheri domin da alheri za a ambace su gashi yau duk ran da aka ambaci wasu annabawa alherin ake ambaton su da shi haka suka yi a cikin gidajensu haka suka yi a waje haka suka yi a alaƙa tsakaninsu da ubangiji haka suka yi a alaƙa tsakaninsu da adama fastajabna lahu wa wahabna lahu yahya wa aslahna lahu zawja innahum kanu yusari'una bil khairat da shi da iyalan gidansa annabi zakariya suna gaggawa ne wajen aikata alkhairi wa na raghaban wa rahaban wa kanu lana khashi'in sai Allah ya ambaci alheri ai annabi zakariya bawa ne idan ka kwatanta shi ga ubangijinsa ya taba kuskure haka annabi yahaya haka mahaifiyarsa haka waɗancan iyalan na gidan annabi ibrahim suna kuskure bayi ne a gaban Allah amma alheri kadai Allah yake faɗa saboda alheri ya rinjayi sharri wannan mu'amalar ta ubangiji kasancewarsa sahibul khair allazi bi yadihi alkhair shi ma haka yake mana idan alherin ka yayi yawa sai ya shafe sharrin ka dukkan mu anan muna kyautata juna muna kyautata wa juna zato na alheri idan na zo an fatan malam alherin zan faɗa ai ba baya da kuskure ba amma ba zan tuna da shi ba saboda alherin Allah ya sa alherin kaɗai zan tuna sai ya rinjayi sharri haka aboki na shek abubakar ba wai baya da kurakurai ko babu sharri a tattare da shi ba a'a alherin Allah ya wadace mu sai da idan kana da shi ya kai gwargwadon average sai Allah ya cike maka sai ya zama duk wanda zai ambace ka alherin zai ambata kai wa kanka hisabi kai ma haka kake shin idan mutane suka zo zancen ka alheri suke faɗa ko galibin mutane sharri suke faɗa gaskiya ba ta ƙarya ita gaskiyar ita take wakiltar ka kai kuma kai kake ba da hoton da za a fassara ka da shi idan mutane suka ga hoton alheri a tattare da kai alherin za su faɗa idan mutane suka ga hoton sharri to sharrin za su faɗa annabi mu muhammad sallallahu alaihi wa sallama ya nuna mana cewa kar mu rinka yin wasa da sakaci da abinda mutane ke faɗa akan mu maganganun mutane suna da tasiri a kan ka yi kokari ya zama duk abin da za a faɗa a kanka alheri ne matukar wannan mutumin mai alheri ne sai faɗi alheri a kanka ma'aboci sharri karka damu ko ya faɗi sharri dama shi ma sharri ne kuma ba komai a hannunsa duk sharri amma duk mutumin da yake cin gajiyar siffar Allah ta biyar jil kai shi ma ya zama fi sunduki jil kai to shi baya faɗan komi akan mai alheri sai alheri to duk mutanen da mutanen arziki ne idan sun so magana a kanka da kana raye da bayan ka mutu ka tabbatar ka auna da kanka me suke faɗa idan suna yin shaidar alheri to alheri wani ya bar duniya annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam ya ji ana ta faɗar alheri a kansa sai ce wajabat wani ya bar duniya sai ji ana ta faɗar sharri a kansa sai ce wajabat aka ce wancan ka ce wajabat an ce alheri an faɗi alheri wancan an faɗi sharri ka ce wajabat wanne ne wanne sai ce wancan ya yi alheri an faɗi alheri wajabat lahul janna wannan ya yi sharri an faɗi sharri wajabat lahul na ku mutane ku ne shaidun Allah a bayan ƙasa dukkan mu nan a duniya muna kallon abin da junanmu ke yi muna jin abin da junanmu ke kurtawa a ranar kiyama Allah zai kira mu ya ce me za ka ce akan wani waji abin na hada wa shuhada zai bai na kumfin haf za a kira mutane su ba da shaida akan yan uwansu shin kai yanzu a cikin unguwarku ko a cikin gidanku ko cikin waɗanda suka fi kusa da kai idan da za a ce mutum ya faɗi shaida a kanka kuma wannan da zai yi magana ya zama mutumin kirki ne wanda zai faɗi gaskiya shin alheri zai faɗa kai da kanka kana iya faɗa a madadinsa tun kafin ya faɗa kai ka sani idan kai mai alheri kai ka sani idan kai mai sharri alheri dan uwa. jama'a dukkan mu zo masu alheri daidai gwargwadon yadda za mu ji mun gamsu cewa mu masu alheri kafin mutane su gamsu da kai kai da kanka za ka iya ji ka gamsu da kanka amma duk mutumin da yake ji a ransa cewa shi ma shi ma bai yarda mutumin kirki ba ne akwai mutumin da shi da kansa inda za a bashi amana ba zai ba wa kansa ba saboda ya san in ya ba wa kansa amanar zai ci akwai mutumin da yake jin tsoron harshen da shi kansa wannan maganar zai iya rike ta yana jin tsoron kansa akwai mutumin da yake jin tsoron hannunsa akan wannan kuɗin shin zai iya zama ko zai cinye shi kansa bai yarda da kansa ba ta yaya wanda bai yarda da kansa ba sauran mutane za su yarda da shi irin wannan rai na mutumin da yake zargin kansa bai yarda da kansa ba to irin wannan wakilcin haka mutane za su yi masa kuma irin wannan shaidar da ya yi wa kansa irin sa ne mutane za su yi masa shaida kala biyu ce akwai shaida ta zur akwai shaida ta gaskiya akwai wanda zai yaudari kansa yana ji cewa shi fa na kirki ne kawai mutane ya kamata su faɗi alheri a kansa idan ba faɗi alheri ba yana jin haushi wannan yana yaudarar kansa ne amma idan ya koma shi kaɗansa ya kwanta a inda ya cire wannan sauran zai gane cewa da gaske ne ba abin da ake faɗa a kansa ba alheri ba ne abin da wannan yake rufi shi ne idan mutane suna faɗar magana akwai waɗanda ake sauraron maganar su kuma a ɗauka cewa waɗannan fa Allah zai iya tambaya su shaida amma akwai mutane waɗanda dama su ma ba za su iya shaida wa kansu ba ballantana su yi wa wani wannan ba a sauraron su ko irin su kai na banza ne ka lura mutanen kirki ne suke cewa a kanka ko da mutane sun ce kai na kirki ne ka lura su ɗin waɗansu iri ne shin su suna da abin da za su shaida a kai fakidu shaidi la yu'min wanda baya da kirki ba zai iya shaidar kirki ba wanda baya da nagarta ba zai iya shaidar nagarta ba don haka mai alheri shi ya san mai alheri ka rinka mu'amala da masu alheri ko da kai ba abokinsu ba ne. ka ji suke cewa a kanka idan mutanen alheri ba sa faɗan alheri a kanka to kai mutumin banza ne kuma irinsa wannan shaidar da irinsa Allah zai yi amfani a ranar kiyama idan kai mutumin banza ne to ka ji mutanen banza ne suke cewa a kanka idan ga mutanen banza suna yabonka to ka shiga uku kai ma nasu idan kuma mutanen kirki suna cewa Allah wadare to lallai da gaske kai Allah wadare ne sai ka san yadda zaka canza nan ne gidan canzawa babu wanda aka taba bashi dama a ce ya canza bayan ya ga mala'ika idan mala'ika ya zo to ba a jiran ka a lokacin ba a baka dama ka ce za ka zama nagari galibin mutane ba na faɗaka da wannan maganar a yanzu amma kowane mutum a duniya idan ya zo mutuwa sai ya faɗaka shi yasa Allah ya ce min qabli an ya'tiya ahadakum al-maut fa yaqula rabbi lawla akkadtani ila ajalin qarib fa astaddaka wa akum mina salihin wa yana sai alheri saboda ya san da alheri ake zuwa can walan yu'akhir Allah nafsan idza jaa idan an zo mutuwa Allah baya jinkirta wa kowa in dai mala'iku suka zo to ba jiran kowa ba nu nazzilul mala'ikata illa bil haqq wa ma kanu idan munzari ba a jinkirta wa mutum inda ya ga mala'ika dukkan mu a yanzu ba mai ganin mala'ika don haka lokacin zama na gari da zaka yi alheri yanzu ne da yaya ake farawa ana fara zama mai alheri ne ta hanyar muhasabatin nafs ka yi lissafi ka ce a baya daidai kake yi ko ba daidai ba yaya ake yi idan ba daidai ake yi ba shine a yanzu zaka iya gyarawa fara da istighfari da tuba ka nuna wa Allah yanzu ka dawo mai kirki duk wanda kaga ya zama mai kirki ba ta wa kansa plan yayi yace gobe zan zama kaza jibi in zama kaza zuwa wata ɗaya na zama mai kirki ba a rana ɗaya kana iya zama nagari a rana ɗaya kana iya zama mutumin banza lokaci yayi da dukkan mu za ku zama nagari kuma lokacin shi ne yanzu a lokacin da ka ji a lokacin za ka gyara zakarullah fastaghfiru li fastaghfiru li dhunubihim wa man yaghfiru dhunuba illa Allah a lokacin da ka tuna Allah a lokacin ne zaka yi istighfari wannan fa'ul din fa'ul ta'kid ce kana tuna Allah ka ce astaghfirullah dama dukkan mu tuba ga Allah ku ce astaghfirullah amma ya zama tsakanin mu da Allah har cikin zuciya ya Allah mun tuba ka yafe mana sharrin mu na baya ya Allah mun yi niyyar za mu yi alheri Allah ka dora mu akan alheri idan kai wannan niyyar to shi kuma Allah duk wanda yayi gaskiya to Allah yana tare da masu gaskiya kuma Allah zai taimake ka akai wannan shine asalin muhasabatu nafs idan kuma mai kyau kake yi to ka san kanka don haka a yanzu sai ka yi ya za ka yi ka ƙara kuma ya za ka yi ka mutu akan mai kyau din Allah baya son aikin da za a fara daga baya a bari Allah baya son aikin da za a fara amma ba da gaske ake yi ba ya ayyuhal ladina amanu taqullaha wa kunu ma'as sadiqin Allah yana son mu zama masu gaskiya kuma tare da masu gaskiya mu yi gaskiya a cikin kudurinmu na zuci mu yi gaskiya idan za mu faɗa mu yi gaskiya idan za mu aikata kuma mu yi gaskiya a cikin tsakaninmu da ubangiji idan muna so mu yi kirki to Allah maɗaukakin sarki ya sani duk mutumin da ya zama alheri ne a cikin zuciyarsa to Allah zai tura alheri a cikin zuciyar kuma gangan jikin zai yi naso ta hanyar wannan alherin in ya alamin lahu bi qulubikum khairan yuktikum khaira shi Allah baya taka alheri da sharri duk wanda Allah ya san a zuciyarsa alheri ne ko azan ne to alheri Allah zai baka Allah baya ba da ma'abocin alheri sharri kamar yadda Allah baya ba ma'abocin sharri alheri saboda Allah yana da adalci faman ya amal da zarratin khairan yarahu ay yara yala khair wa man ya'mal mithqala dharratin sharran yarahu yara shar ba a taba samun mutumin da ya aikata alheri sai ka ji shi a lahira ya tashi cikin tababbu ba ba a taba samun mutumin da ya aikata sharri kuma sai ka ji ya tashi a ranar iyama a cikin waɗanda suke ma'abota alheri ba Allah yana baka abin da ka nema jama'a ta yaya ake alheri alheri galibin mutane suna ɗaukawa suna ɗauka a mummunan zatonsu da rashin sanin Allah sai su ɗauka wane yana da alheri ko Allah ya bata alheri idan Allah ya bashi yawan dukiya ko Allah ya bashi abubuwan da mutane ke bukata na nan duniya ta ce wane Allah ya bata alheri wannan ba shi ne alheri ba mutane a tsammanin su kuɗi galibi da 'ya'ya su ne alheri wa innahu yuhibbul khairi ayil ma. saboda dan adam ya dauka alheri duka ya kare a kan kudi shi yasa yake son kudi yana gani in ya samu kudi ya samu alheri kutiba alaikum idza hadara ahadakum al-maut in taraka khairan ai in taraka malan saboda dan adam ya dauka cewa kudi shine alheri me yake fassara maka cewa dan adam duk ya dauka cewa kudi shine alheri ayahtabuna أنما نمدهم به من مال وبنين نسارع لهم في الخيرات بل لا يشعرون mutane sun ɗauka samun kuɗi da ɗaya da abin da kake nema na mulki ko abin da kake nema na ɗaukaka shine cewa Allah ya maka alheri Allah ya ce a'a ba shine alheri ba alheri yana kyautata alaƙa tsakaninka da ubangiji kyautata alaƙa tsakaninka da mutane innal ladzina hum min khashyati rabbihim mushrikun والذين هم بآيات ربهم يؤمنون والذين هم بربهم لا يشركون والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون أولئك يسارعون في الخيرات kaji inda alheri yake alheri yana tattare da tsoron Allah da kyautata alaƙa tsakaninka da shi alheri yana ga tsantsan imani na gaskiya da ayoyin Allah alheri yana ga tsantsar tauhidi da kaɗaita Allah ba tare da shirka ba alheri yana da kyautata wa mutane da bayar da abin da ke wurinka idan kuɗi Allah ya baka ka bayar idan ilimi Allah ya baka ka bayar idan mutunci Allah ya baka ka bayar idan ɗaukaka Allah ya baka ka bayar duk abin da Allah ya baka wanda da shi zai fi maka tambaya ka bayar wa mutane kai wa mutane alheri da shi ka yi hakan wa qulubuhum wajila amma kana yi kana tsoron ba ka yi ne a kan kai ne mai karɓa ba Allah ne mai karɓa. don haka kana tsoron karfa ya zama ba a karɓa ba don haka kana yi tare da kaskantar da kai gaban ubangiji cewa kana neman ya karɓa. kana alheri ba don a ka ba sai don Allah ya yaba kana bayarwa ba don kana tunanin da ka bayar ka zama wani ba a'a kana kaskantar da kai akan Allah ya karɓa. waɗannan Allah ya ce su ne waɗanda suke gaggawa da rigegeniya da juna a cikin alherai wa hum laha kuma waɗannan su ne wanda za su riga kowa zuwa inda alheri yake don haka jama'a alheri yana ga abubuwa guda uku ne ana yin alheri a tsakaninka da ubangiji ana yin alheri a tsakaninka da karan kanka ana yin alheri a tsakaninka da sauran mutane ka auna wanne ne inda kake da na kasu a ciki da tawaya sai ka cike wa kanka alheri tsakaninka da Allah da shi ake farawa innal ladina hum min khashyati rabbihim mushfiqun tsananin tsoron Allah a cikin zuci ita kuma khashiya ba ta damuwa sai da sai da tsarin Allah inna ma yakhsha Allah min ibadihi ulama ka san Allah sai ya sa ƙara jin tsoron Allah malamai sun fi kowa jin tsoron Allah saboda sun fi kowa sanin Allah su mutane gwargwado da ka gama sanin mutum sosai gwargwado da ba ka ji tsoron sa ba amma shi ubangiji kana ƙara yawan saninsa kana ƙara jin tsoronsa su kuma mutane in kai kusa da mutum mutane suna tsoronsa shi kuma in kana kusa da shi baka tsoronsa amma rabbul ibad gwargwadon yadda ka san shi gwargwadon yadda zaka kasa jin tsoronsa duk wanda kaga baya tsoron Allah bai san waye Allah bane wa ma qadaru ma haqqa qadari ba su ba wa Allah matsayinsa yadda ya dace ba saboda ba su san shi ba don haka tsoron Allah bayan sanin Allah wallazina hum bi ayati rabbihim yu'minun sai sanin ya maka amfani sai da za ka yi imani da dukkan ayar Allah duk abin da Allah ya ce ka karba ka gaskata shi ka gaskata manzanninsa don haka dukkan abin da annabi sallallahu alaihi Wasallama ya faɗa ko ya zo da shi ka karba ka gaskata ka yi aiki da shi gwargwadon abin da ka iya abin da ya hana ka kushe masa wannan shine imani da ayoyin Allah wannan imanin da ka hada shi da aiki to kuma ka tabbatar ya zama da tsarki zuwa ga Allah don Allah baya karbar aiki mai kazanta wanda aka hada shi tare da wani wallazi na hum bi rabbihim la yushrikun karka shirka da Allah babu alheri a tattare da mai shirka duk alherin ka idan ka yi shirka alherin zai rubuce Allah ba zai ga alherin ba dukkan abin da ka aikata a duniya ko da ka fi kowa sallah ko da ka fi kowa azumi ko da ka fi kowa kai ko da aikinka ya kai irin na annabawa kai ko da aikinka ya kai irin na Muhammadu Rasulullah la in ashrakta la yahbatanna amaluka wa la takunanna min al-khasirin ko aikinka ya kai irin na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a girma idan akwai shirka sai ya rushe kuma Allah ba zai karba ba shi yasa Allah yace dukkan annabawa ma walau ashraku la habita ankum ma kanu ya'malun da sun yi shirka da duk aiki ya rushe don ka karka yi shirka saboda duk abin da kai a baya ya amfane ka bayan ka gama cika wannan to sai kuma kai alheri duk yadda kai tsakaninka da Allah idan baka yi alheri ga mutane ba baka cika ba dan uwanka mutane da kake gani a duniya suna kewaye da kai daga kan waɗanda suke sama iyayenka da shugabanninka da malamanka da waɗanda suke ƙasa ‘ya'yanka da ma'aikatanka da mabiyanka da ƙannenka sannan da kuma waɗanda suke tsakiya abokanka da ƴan uwanka da dangoginka irin waɗannan dukkan su in ka haɗa su kowa yana buƙatar ka alheri sama alheri ƙasa alheri tsakiya alherin sama shine biyayya da ji da ladabi wa iyaye da addu'ar alkhairi da biyayya ga shugabanni da faɗan alheri a kansu da yin biyayya cikin abin da bai saba wa Allah ba da yin musu nasiha idan sun saɓa wa Allah waɗanda kuma suke tsakiya su kuma a kyautata musu daidai gwargwadon matsayinsu a yi abota da su abota da ta dace waɗanda suke ƙasa a basu haƙƙinsu kar a danne musu haƙƙi kar a hana su abin da Allah ya ce a basu waɗannan guda uku idan ka cika to shine ka cika alherin da Allah yake so dangane da waɗansu a waje shine wallazi na yutuna ma a sun bayar da abin da suka bayar bayarwa dole sai an bayar saboda duk wanda bai bayar ba to bai cika nagartacce ba dole wa ati zal qurba haqqahu idan dangi ne idan sauran mutane ne wa atuhum min malillahi allazi ataku idan kai mawadaci ne wa atal mala ala ubbihi dole sai ka bayar idan baka bayar ba to kai ba nagari ba shi kuma abin da kake da shi shi zaka bayar kowa a cikin mu alherin da Allah zai tabe shi shine kai ne alherin da na ka kai ma kai wa wadansu shi Allah baya tambayar ka abin da bai baka ba wa ahsin kama ahsana Allah ilaika yi mai kyau gwargwadon yadda Allah ya maka mai kyau ni ne Allah ya kyautata mu ya bar dukiya to dukiya Allah zai tambaye ni don haka mafi girman area of concentration in jarabawa ta shi ne dukiya idan na ci talla na ci farillai to ana zuwa magana haƙoƙi dukiya Allah ta tambaye ni kafin a tambaye ka azumin nafila kafin a tambaye ka sallar dare idan kai mai kuɗi ne shin ka ba da kuɗi idan kai mai ilimi ne bayan an cika maganan fadillai to abinda za a fara tambayar ka kafin a ji mutane nawa ka taimakawa mutane nawa ka samawa aiki mutane nawa ka hada su connection da wane da wane shin ka karantar da su ilimi ne farkon abin da Allah zai tambaye ka amanar Allah a hannunka ita ce wani alheri Allah ya maka ne idan Allah ya maka alheri na karfin ciki kai ya ka taimaka wa wadansu da wannan karfin naka idan Allah ya maka kaifin basira na magana shi ya kai maganarka da iya harshenka da zirin zancenka da kaifin tunaninka da zuwa ka taimakawa kowane mutum ya yi la'akari da wani alheri Allah ya maka, don Allah a cikin mu akwai wanda Allah bai mata alheri ba kowa daga cikin kunna akwai alherin da Allah ya maka to wannan alherin da Allah ya maka wa ahsin kama ahsana Allah ilaika shine wallazi da yutuna ma atam kai ma ka bada naka abinda aka baka kai ma ka bayar sa'annan bayan wannan kuma sai kai alheri wa karan kanka Allah baya so garin yin alheri wa waɗansu ta kanka wala tansa nasibaka min ad-dunya sai ka ci tukunna wa ahsin kama ahsana Allah din ka ci shi yasa aka tambayi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shin da Allah yake mu ciyar yaya za mu ciyar wa yas'alunaka ma za yunfiquna sai Allah ce qulil afu ka ce musu ku ciyar da wanda ya rage bayan kun ci duk wanda Allah ya bashi kudi ya fara bashi ne kafin ya ba waɗansu don ka kai sai ka ci sauran kuma sai ka ba wani in Allah ya baka tufafi sai ka sa sai ka ba wani sai sa yake taksuha idan ta saita tud'imuha idan sa'imta ma'anar sai idan lam tat'am fala yajibu alayka an tud'im Yawa sai ka ci sai ka bayar kai ma Zaka duk mutumin da yake manta kansa gaba daya sai ya dauka ya bayar gaba daya to wannan kuma Allah ya ce idan kai haka to wala tabsutuha kullal basti fataqluda maluman mahasura za ka zama kana abin zargi kuma kana zama daga baya kana da dama kar ka bayar gaba daya a a lam yusrifu wa lam yaqturu wa kana baina zalika qawama jama'a mu zama masu alheri abu na karshe shine idan kai alheri alheri zai bi ka saboda alheri dan in ya makale a jikinka to da kayan ka zaka idan kai alheri alheri zai rubuta sunanka kuma duk lokacin da aka zo ambaton alheri za a saka a ciki wannan rekod din ba wanda ya zai goge shi idan rekod din alheri duk yadda zamani ya canza tarihi baya tsariya. ka zama mai alheri saboda duniya ta rinka tuna ka da alheri sa'annan kuma idan ka zama mai alheri alherin ba zai shafe ka kai kadai ba zai shafi har zuriyarka wani mutum ya yi wani abin kirki sai Allah ya yaba da Allah ya yaba sai tarihi ya manta da shi amma Allah bai manta da shi ba ya mutu bai da wanda zai kula da bayansa ya bar 'yan 'ya'ya ƙanana suna marayu tun lokacin da yake da ƙarfinsa 'ya'yan ba su kai ba idan ya ba waɗansu za su ci kuɗin 'ya'yan sai ya haƙa rami sai ya zuba kuɗin sai sa aka yi kwamfishin sai aka yi katanga sai aka tsora, a kai sai ta kewaye bai gaya wa kowa ba sai faɗi ya mutu sai ya bar ubangiji wanda shi ne biye da kai sai zuwa ya ce Allah wannan alheri na in ni mai alheri ne ka kai shi ga ɗaɗana wa kafa bi rabbika shahida Allah shine mai shaida sai zama shine shaidansa sai faɗi ya mutu da aka tashi ba wannan kudin ma yaran sai Allah ya tada annabi Musa yayi yi doguwar tafiyar da shi da kansa yake cewa na kallakina ya wahala saboda ya ya kawo kudin yaran nan kuma ya je raka ya je samo wani malamin da da shi za a zo a kawo kudin aka yi doguwar tafiya aka wahala aka ɗora kwandishin ɗin ɗaukar makaranta da rijista wa annabi Musa duk akan za a zo a ba waɗannan yara kuɗin su. Wa ban jinaru, fa kana li gulamai da ni bil madinati wa kana tahtahu kanzun lahum me yasa wa kana abuhuma salihan Allah ubangiji ya sa mu zama masu alheri Allah ya gafarta wa Muhammadu Buhari Allah haskaka makwancinsa kurakuransa Allah ya gafarta masa ayyukansa na alheri Allah ya karfa masa kun ga yadda duniya ta ce, Muhammadu Buhari farin dogo na daula yana karkashin ƙasa wannan alherin da ake ta yawan faɗa a kansa na abubuwa guda uku na gaskiya da amana da alkawari yanzu suna bin a can kai ma za su fi ka kai idan ka mutu me za a faɗa a kanka shin za a shaide ka da cewa ka yi imani da Allah imani na gaskiya shin za a shaide ka da cewa kai ma ka zama mai alkawari ko akwai mutanen da bayan ka za su zo suna ce akwai alkawari tsakanina da shi na kaza akwai amana tsakanina da shi na kaza akwai abu kaza bai yi mun gaskiya ba shin wannan shaidar za ta fi ka shaidar da da aka rika yi wa Buhari na a cewa Buhari mai gaskiya an daina wannan shaidar bayan ya mutu wannan shaidar ita za ta cika kai ma ka san me za ka tafi da shi Allah ya gafarta masa Allah ya masa rahama tasa ta wuce tsora ta mu mu aikata alheri alheri dan kore hasibu anfusakum qabla an tuhasabu wa sallallahu wa sallam wa baraka ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh التخفيف باو يتدني إذا نتي كباسيتا بروفيسا أي ما فداما كباسيتا آراما كما ما يجي كباسيتا آراما كما كباسيتا لويا الكاري لويا باريسا ما لنا نزل لويا نفع عندنا وانتا faɗa ban faɗa ba ana ta nuna suka ce yi ni na san me nake lauya ne gabana ga alƙali mai ɗaura mutane in ce lokaci ya yi daga nan a yi bauti da ni ko da yake ina da gata a da wani ba da ba ba da Allah ya saba ku da alkhairi profesa wannan bakan damiyar nasiha ko muhadara ko wa'azi bai rana ta zukata Allah ya saka da alkhairi Allah ya sanya a mizani Allah ya cika mahaifa Allah ya ja da duban kwana wa amfana da waɗannan kwanakwanan kalmomi Allah ya saka da alkhairi da ba ka ba khair a lokacin da basita yake gabatar da wannan makandamiyar muhadara jagora dattijo malami imam malam hassan yusuf domin Allah ne mun ga shigowar ka wannan majalisi namu wanda kamar yadda na faɗa gabanin mu fara malamu shine shugaban zama ko shugaban taro na wannan zama namu Allah ya saka da alkhairi malam samu da wasu da karshe da izinin Allah kamar yadda na faɗa domin ya zama kafin gobinkun Allah ya saka da alkhairi a gefen malam hakan akwai babban biya ko na wannan tafiya wakkan mu da al-islami malam mai sunan mahaifina ba zan faɗi sunan ba Allah ya ƙara wa rayuwa albarka idan na dawo kuma wa asabu to ba zai da shi daga abu akwai ainihin wato babban malami malam ainihin wato sa'ad mu'az ke na ko shugaba um, kwamitin da'awa na jirgin ikon kuskure ba Allah ya saka da alkhairi muna tare da shi a tare da shi akwai malami kuma alhaji abba masu shugaban ko ciyaman na jubi da ke wannan gari na daura ko kina da mazo baki da to daura wannan Allah ya saka da alkhairi mun gode da wannan halitta na zama nawa akwai kuma da ibro mahaifi alhaji sabida Allah ya saka da alkhairi da halitta wannan zama ga kuma malam Aminu Hajji na wanda yake shugaban kwamitin da'awa na mazhabin a islami duk wannan alherin na kuwa ba za mu manta da mu'assis na shi wannan markazul guda a islami ba alhaji ahmad gazali dan jinsan daura allah ya zaka masa da alheri shi ma allah ya sada wato wannan alheri ya kai gare shi ba ta ba da lokaci ba yan uwa zan tsallaka zuwa ga malami na biyu na'am alhaji sani abubakar daura mataimakin ainihin wato kungiya na jihar katsina shi ma muna tare da shi allah ya saka da kai kun san tare da taro wani lokacin idan kuma gaji ya fara ba kowanne na iya ganowa ba allah ya saka da kai karatu na biyu ko ce taliki cikin wace goma da za mu bawa babban shehin malami a shehun ƙawi mai ɗaura mutane amma idan suka yi laifi shan abubakar musa iya iyaye wannan gari da iyaye ma gari ne mai tara albarka idan kuna jin da ta abdalla ka dan kaya shi ma bai yawo yi ne, har ba kun kula da tsawon akwai shek da Usman shehu ko Usman shi ma iyaye wannan iyaye akwai iyaye ne amma ne alkhairi da izinin Allah Allah ya saka da alkhairi malam kuma sa malam Abubakar Musa Abdullah shi ma tiliti ne da jami'a Islamiyya ko saka ce classmate ne tare da da professor amma shi bayan ya dawo sai ya ga ai akwai matsala a harkar bangaren shari'a malam sai da sautu sai Allah ya sa ya zama babban alkali a ainihin wato kwakwa a shari'a court da ke ainihin wato kwamci in ba kurkure ba sannan malam bayan alkali kuma alkali ne na abin da ya shafi musabakar alkur'ani mai girma wannan tilawa tana a rawa so ga wata abin a gaban ka. allah ya saka da ne. malam mun gode kwarai da gaske kuma malam yana da karatu suka kwarai da gaske mufassiri ne malam idan kana kallon sunna tv za ka ga malam yadda yake fadar kone ilimi Allah ya saka da alheri yana da karatuttuka da yake gabatarwa a wannan gari na azare masallaci kankanin jufi Allah ya saka da alheri matan malam ko da matan alkalai shi ma zai da yawa ba zai yi fara ba tana a kai ne gaba Allah ya saka da alheri malam kana da mutum ba cikin taliki da abin da ba malam ya gabatar. Fasalin fasalin kuma Allah. الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وأصلي وأسلم على أسعد النبيين وأشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن سار على نهجه إلى يوم الدين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته tunda mutuna na goma ne ba zan tsawaita gabatarwa ba abuwana sun tuto masu isa ta spire Allah ya saka da alkhairi cikin wannan nasiha da ya gabatar mana a takaitaccen lokaci da bai kai a fahim ba kuma sha Allah ta'ala abin da ya faɗa ya ishe mu na yau da gobe malam ya yi take a wannan nasiha ta sa alheri don kofi to sai na ce cikin karkashin wannan mutuli na muhasabatun nafs ni kuma zan yi take wa dan na da suna hankalinka alƙalinka Allah madaukakin sarki yana cewa يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت بغد Ubangiji ta ala ya ya kuma mummune da tsoron Allah. Kuma kowace irin rai ta duba ta yi la'akari da abin da ta kana don gobe, ba gobe asabar ba, don gobe Ya ma an ce mata gobe saboda kusancinta kuma kasancewar ita ce rayuwa mai biyuwa bayan rayuwar duniya kuma can za a kai kuma can za a dawoma wannan rayuwar ta kiyama idan ka duba rayuwar wucin gadi ta barza kadai da ake ya ishe ka ka ɗauki babban misali akan mai ake nufi da gobe kiyama domin a barzaku kwanciyar kabari akwai wanda ya shekara ɗari biyu har yau bai dawo ba kuma ba a girko shi ba yana san yana jira akwai mai ɗari biyar kai akwai mai dubu hoto har sama da dubu dubannan shekaru suna kwance-kwanciyar wucin gadi kafin a tashi wanda suke raye cikin ba su iso su ba duniyar ba ta kare ta tashi ba idan har mai jira zai shekara dubu a jira idan an tashi shekara dubu na zai da haka wannan rayuwa Allah maɗaukacin sarki ya ce kowace rai da duba mai ta don wacce rayuwa ta gobe kiyawa shi ne ka zama mai yi wa kanka kyakkyari. cikin hadifin shaddad na Hausa, rabi Allah ta'ala an a yace manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce al-kayyisu man dana nafsahu wa amila lima ba'da al-maut mai wayo shine wanda yayi wa kansa hisabi kuma yayi aiki don rayuwar bayan mutuwa mai wayo shine wanda yayi wa kansa hisabi kuma yayi aiki don rayuwa ta bayan mutuwa والعازب من أتبع نفسه هواها وتمنى على الله الأمان أما ربو wawa shine wanda ya ta bin son zuciyarsa kuma ya tsora burinsa a kan rahama Allah. Mu zama masu wayo da za mu yi na rayuwar tanadi na ta gobe kyawa. har kullum ka zama mai yi wa kanka wa'azi duk wanda ya kasa yi wa kansa wa'azi to aikinsa yana da yawa a rayuwa alhassan al-basari Allah ta'ala ya cikin rahama yana cewa innal abda la yazalu bi khairin ما كان له واحد من نفسه wa kanat al-muhasabatu bin himmati yace bawa ba zai kushe ba da alheri tare da shi matukar yana da wani hali da yake masa wa'azi shi kansa matukar yana wa kansa wa'azi ba zai kushe ba da alheri kuma matukar ya zama daga cikin himmarsa akwai wa kansa hisabi na daga cikin matsalar da za ka iya samu a rayuwa idan aka ce ba ka duba tsakaninka da Allah shin kai mai ibada ne ko kuma ba ka duba tsakaninka da yan uwanka shin kai mai zumunci ba ka duba tsakaninka da iyalanka shin kai mai soke hakki ne ba ka duba tsakaninka da ma'aikatanka ko leburorinka shin suna bunka hakki na kumursu ba ka duba tsakaninka da shugabanninka shin kai mai musu nasiha ne kai mai musu addu'a ne da roƙon Allah a gama lafiya idan ba ka duba matsalarka to ba za ka gushe ba a cikin shari'a masu hikima suna cewa dukkan wani mutum da yake so ya zama mutumin kirki to ya yi kokari ya ga cewa ya kasa rayuwarsa gida ya zama akwai wani bangare na rayuwarsa da ke alaƙar sa da da ubangijinsa ya zama a rayuwarsa ne yana da wani sashi da yake yi wa kansa faɗa da nasiha ya zama a rayuwarsa yana da wasu mutanen kirki da suke gaya masa aibunsa kuma yake kwaman alheri a wajen su sannan kuma kar ya manta ya zama a rayuwarsa yana da wani lokaci da yake jin daɗin rayuwa kaji wani yake na ah, saboda galibin jama'a sun fi mai da hankali akan wannan na ƙarshen shine jin daɗin rayuwa yaya kake da kuma ubangiji kauna ba da amma shin ka ne wa kanka fada wannan ba damuwar ka bane shin kana da masu gaya maka gaskiya ba su ne matsalar ka ba sai a waye gari mutum daidai da tsamin jikinsa baya ci mafi karancin aibu kenan ina tsami daidai da wannan baya fahimta a gona tsirgege ne na ƙarshe balle a ce mai kansa fada domin ya gyara don haka ba za ka taba dacewa da alheri kai nasara a rayuwa ba sai ka yarda kai dan adam ne mai kurakure mai aiki kuma kana bibiyar aibinka kana kokarin gyarawa umar dan khattab radiyallahu dauka an gina cewa kasibu anfusakum qabla an tusabu wa inna yawma 'amalu la hisabu wa gadan hisabu la ku yi wa kanku hisabi kafin a musu lissafi domin yau ranar aiki ne ba ranar lissafi ba wato yana nufin lissafin ubangiji gobe kuwa yana nufin alkiyama ranar a tantance ne a yi lissafi a ba wa kowa abin da ya tantance shi ba ranar aiki ba don haka ka yi ƙoƙari duk yadda za a yi daga kana da kyakkyawar alaƙa tsakanin da ubangiji wani cikin magabata yana cewa idan kana so ka san matsayinka a wajen Allah to ka dubi yadda Allah ya ce ka ka duba yadda Allah ya ajiye ka wannan shine matsayinka a wajen Allah idan Allah ya maka baiwar yawan ambatansa to Allah yana son ya ambace ka idan Allah ya maka baiwar karanta alkur'ani to Allah yana son hira da kai idan Allah ya maka baiwa ta da'a kai mai yawan sallah kai mai yawan azumi to Allah yana son kusanto da kai idan Allah ya maka baiwa ta addu'a kai mai nacin addu'a kai mai roƙon Allah ne to Allah yana so ya baka idan ka zan waɗannan kishiyoyi ne a tattare da kai to ka sani cewa Allah maɗaukakin sarki ya nesanta ka daga gare shi ke sa malamin ya ce idan ka ka shagala da duniya daga ina duniya zuwa ina duniya tashi duniya kwanciya duniya tunani duniya to ka sani cewa Allah maɗaukakin sarki ya yi nufin ya nesanta ka duk wanda ya damu da duniya to Allah ne san ta da shi ne bisa gare shi sannan idan kuma Allah ya jarrabe ka kashe kala da mutane kashe kala da mutane kullum san kwallowa ne kullum san kwallowa ne kullum san takarawa ne kullum kin kaza kullum bazawara wanci kullum buruwa wanci mutane suka cika zuciyarka ka mutane to ka sani Allah yana son wani walakanta ka Da mutane ba a ce musu ka kare soyayya ka ka aure ka ka gasa ka ka kare faɗanka akan ɗan takara da wahala da komai ka tura mota da tashi da buɗe ka da haka idan Allah ya jarrabe ka zuciyarka akan son mutane ba son Allah ba to Allah yana son wani walakanta dan mutane walakanta ka zasu na na isa radiyallahu anha tana cewa duk wanda ya nemi yardar Allah da kushin mutane Allah zai yarda da shi kuma zai sa mutane su yarda da shi duk wanda kuma ya nemi kushin Allah da yardar mutane to Allah zai fushi da shi kuma mutanen ma ba zai musu abin kirki ba sai sun tsine masa albarka Allah madaukakin sarki ka ba mu ikon yi wa kanmu cin ka ba mu ikon gyara ayyukanmu kafin wani lokaci Allah ka ba mu ikon tuba kafin mutuwa marigayen Allah ka gafarta mu marasa lafiya mu Allah ka ba su lafiya assalamu alaikum wa babban shehi malami malam abubakar sakiya ne kuma babban alkali a hauwa shari'a ko Allah ya saka da alkhairi da waɗannan wadawadan kalmomi da muka ji su manyan kalmomi na tattako na tattako na manya fada da nasiha abin da zai amfane ka ni da kai a yau bayan jin waɗannan kalmomi don Allah ya yanzu ka ɗarfi ka ko in ka je gida kan su yau sai aka ce da amal malar al-maut mala'ikan mutuwa ya zo maka kuma ya ɗauki ranka dan Allah wada abu za ka fara daga kai kai tunanin zai zamo abokinka a cikin kabarinka shin tsallarka zikirinka menene zai zama maka aminuka bil wahsha sahibuka bil qabr shakka babu wasu malamai sun karanta mana idan ka rike alƙur'ani da kyau إذا كان يتبنى بار ضوك أغلبي كاو حيحا تنيسا أبو ديما الثورة رضا وي القرآن بتلك أجي وانا اللوك سيبا ناشا بار وانا بيت إذا ما يميتا تقول أقول ما جلسا والخير لا يمر حديثه وترزاق يرزاق فيه تجمل وحيث المتى يختار في ظلماته من القبر يلقاه سنة متعللة هنالك يهني مثيلا ورغبا ومن أجله في ذروة العز ابتلى يناشد به الظالم حبيبه وأبدل به كلا إليه وصلا القرآن يناشد به الضعيف يتنور تيتك كابرة لغتنا على الضبار والنكابرة يناشد به القائد لحبيبه وأجد به كل إليه موصلا فيا أيها القارئ به متمسكا مجلته في كل حال مبدلا هنيئا مريئا والداك عليهما ملائكة أنوار من الفرد والكلى تناظركم في النجر عند جزائه أولئك أهل الله والصفوة الملا قل البر والإثبات والصبر والشقى يلام بنا هذا القرآن حقنا مما تغنى عليك بها وعشت عشت بها منافسة ومن نفسك الدنيا بمحطاتها الحلى جزا الله بالخيرات عنا أئمة لنا نقل القرآن عبدا وسلسلة Allah ya من mu da alkhairi mai da malama kalma ta kusa da karshe da shugaban ku malam ku jagora malam hasan babban limamin masallacin juma'a da ke lokacin Allah ya zika marigayi shek malam Mansur Kulmoko. Ana Musa Mansur, Allah ya masa rama, Allah ya haskar kabarinsa, Allah ya zika ɗan uwansa, shek Jafar Mahmud Adam.

الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي يسر كتابه وأحيا به القلوب وأنار saurara ɗayan biyu ne zai zame mana gobe da kiyama ko ne kujja gare mu idan mun yi aiki da shi ko kuma kujja a kan idan ba mu aiki da shi ba babu shakka Allah ya sani malamai na kokari wajen isar da saƙon da yake kan to sai dai mamakin al'umma ba sa ƙoƙarin jarraba magunguna na rashin lafiyar zuciya yau idan aka ce mutum na fama da nan rashin lafiya kaza musamman rashin lafiya da kusan duk maganin da aka ce mara yana maganin wannan rashin lafiya yakan yi kokarin ya gwada yakan yi kokarin ya jaraba ya gina misali idan ka ɗauka masu rashin lafiyan ulsa wani saboda amfani da magani yau da gobe cikin shawarwari da ake bashi za ka samu ya zama likita akan wannan ciwon saboda shawara da ake bashi in ka sha kaza zai maka magani kaza zai maka magani wanda ke fama da hawan jini shi ma na da irin wannan masu fama da suga ma da irin wannan duk abin da aka gaya wa mutum ya kan yi kokarin ya jarraba har a yi muwafaka a dace shin me yasa abin da ke damu a zukatan mu na rashin lafiya ba ma kokarin mu jarraba alhali abin da ya tabbata a nan na ko hadisin manzo Allah tabbataccen abu ne da babu ko shakka a ciki da haka sai zama kira na ga yan uwa lalle mu kokarin tadabburi mu yi da abin da muka saurara cikin maganganun malaman nan mu yi kokarin aiki da shi babu ko shakka aiki da shi alkhairi ne saboda Allah ke gaya mana cewa walau annahum fa'alu ma yu'azuna bihi lakana khairan lahum wa ashadda tathbita wa idan la'atainahum min ladunna ajran 'azima wa la'adainahum siratan mustaqima da wannan nake cewa waɗannan baki da suka zo mana yi musu addu'a da fatan alkhairi yanda Allah ya kawo su lafiya muna fatan Allah ya maishe su lafiya amma abin da muke fata wannan lakta ko taro da aka yi ya zama mukaddima ne saboda malam ta'aziyya yau to sai muka yi amfani da wannan dama muka ribanci wannan lokacin tsakanin magarba da isha'i muna sa ran nan gaba in Allah ya yarda malam zai dawo dawowa ta musamman kamar yadda wasu kwanakin baya an riga an ta cewa malam zai zo ya gabatar da darasi sai Allah bai kaddara ba domin a ran da aka yi maganan za a gabatar ina tsammanin sai wannan rashin na da girma shugaban kasa ya afku to wannan shi ya sanya ba a gabatar lakcar ba to kuma yanzu da ya dawo a matsayin ta'aziyya muke amfani da wannan dama wanda muna sa da izinin Allah nan gaba markaz zai gayyace shi a shirya lakca ta musamman makamancin shirin wannan malam Allah ya saka muku da alkhairi muna yin ku addu'a Allah ya gaishe ku gidajen ku lafiya سبحانك اللهم وبحمدك نشهد ان لا اله الا انت نستغفرك ونتوب اليك السلام عليكم mara matsayin imam na babban matsalaci cikin da ke wata gari na daura da ke ainihin ba rolon matsalaci na kasance da waɗannan kalmomi masu daraja daga ƙarshe malam amin shugaban kwamitin da'awa na wannan barka su guda a tulani zai yi rike mana wannan taro da kasuwa a yi mana abubuwa mun yi dare a wannan zama malam daga shi shi ke nan sai a kira sallah Muhammadu Jisun Abdullahi wa a Rikki Gonzalo da gaskar da cewa da nisa da cewa mu ɗaliban da dalili saboda muna cibiyar karatuttuka waɗannan malamai a kafofin da makamantar kuma a wannan markaci mai albarka insha Allah Allah ubangiji ya amfana da abubuwan da muka ba da abubuwan da muka saurara daga kuma kamar yadda shugaban markadi ya faɗa insha Allah za a karanto da a yi gagarin lantarki na musamman insha Allah. Sannu da ke sallallahu alaihi wa sallam. Akwai bayan Allah da suka rubuto da kallo suna suka rubuto ubangiji ya san bukatun kowa muna roƙon da mafakin sarki ya mana bukatun mu gaba da ya ubangiji daya wannan fuskoki da muka rasa ubangiji Allah ya haka da mu a cikin tsadar da ta rama wannan ma'aji da muka saurara kan mutum masu tsada Allah ubangiji ka ba mu shi ba tabbakawa daga farko da kuma farkawa da hankali اللهم انت امرتنا بدعائك وفرعت لنا الاجابة وخدعوناك كما أمرتنا فجئناك ما وعدتنا يا ذا الجلال والإكرام إنك لن تخلف الميعاد اللهم أنت بحاجتنا عليم وأنت ضاجنا كثير وهو عليك يسير فمن علينا بقضائها يا أكرم الأكرمين ويا أزواج المجيد ويا أسرع الشافعين ويا رب العالمين Thank you.